assalamu alaikum a lokacin da muka nemi jin ta bakin kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar bauchi game da takardar kukar da mutanen garin zirami suka shigar game da alkali sani musa tun watan yunin shekara ta 2016 ba tare da an ba su amsa ba babban magatakardan kotun sa'adu muhammad sambowal shi ne mana bayanin matsayinsu game da wannan takardar kuka To sai dai kuma ba amsa ya ba su ba, zargi ya shiga yi game da musabbabin wannan kuka da suka yi, da zargin lauyan su kamar yadda yake faɗi a nan. Bisa ga ka'ida idan lauya ya yi wani abu zuwa wani gurin da ba huruminsa ba ne ma'ana out of jurisdiction daga Kano zuwa Bauchi ta ba Kano yake ba. To sai ka nemi camba ofishin lauyoyi a Bauchi sai ka yi amfani da shi ya zama zamanto gurin adireshin da za a iya kai maka takardarka a kowane lokaci. za a iya amfani da shi in magana za a yi da shi za a yi ba Kano za a je ba tunda ba zuwa za ka yi za a takardar Kano to da yake yana gaggawa ne kawai ya ci kudin waɗanda yake so ya ci saboda an ɗauke shi a matsayin lauya hanyar aikin kuɗi kawai to kaga bai ma tuna ya nemi ofis a Bauchi na lauyoyi wanda zai ajiye a matsayin abin zaɓen abin address for service ba. Lauyan mutanen na Zirami shine Mamman Lawal Yusufari wanda ya fara amsa wasu daga cikin waɗannan batutuwa. shi alamar irin wannan wato an ce fahimta fuska kowa da irin tashi ah, shi iya fahimtarsa kenan amma abin da za mu ce ne lalle hakika shi lauya mai zaman kansa a aikin kuɗi yake yi za a zo a ɗauke shi a biya shi ya je wakilci mutum wannan in yayi ya ci haƙƙinsa daidai na bisa dokar ƙasa idan suka zo daga kasar bauchi suka zo kano suka ɗauki lauya suka biya shi ba su saba ga'ida ba domin shi lauya na najeriya ruwan zafi ne bai da gefe lauyan najeriya ne ba lauyan wani bangare ba ne saboda haka lauya zai iya zuwa ko ina ya yi aikinsa amma shi yana cewa da akwai lauya mai suna Muhammad Bila da yake shige musu gaba akan wannan shari'ar daga baya suka tsallako Kano suka tafi da ku. Shin a saki wani lauyan a ɗau wani lauyan shi ma laifi ne a shari'a? Ba laifi ba ne lauya yana wakiltar mutum a kotu. Wannan mutumin ya canza shawara ya ce yau na ajiye wancan lauya na ɗauki wani. Wannan abin daidai ne bai saba ka'ida ta shari'a ba. Ana yi matukar dai wanda ya karbi shari'a nan sabo shi lauya zai tabbatar da cewa wancan lauya inda wani haƙƙi tsakaninsa da wanda ake wa shari'a to an sauke wannan nauyi wani zargin da magatakarda sambowal ya yi a madadin bayar da amsa ga kokar mutanen na zirami shine wai ai akwai lauyoyin da suka wakilce su a lokacin shari'ar da suke kuka a kai amma suka tsallake su suka tafi wurin wannan lauya mamman lawal yusufari a saboda wasu dalilan daban da a ce da gaske magatakardan yake yi cewar sun yi bincike watakila da ya gano babban kuskuren da ya a nan domin lauyoyin da yake magana a kai a zahirin gaskiya shi Yusuf yusufari shi ne ya tura su domin su wakilce shi a wajen wannan shari'a ta mutanen zirami ga abin da sambowal ya ce duk lauyan da yake yin abu ba son zuciya to bai ya manta ka'idojin yin aikin abu su kansu jarawa ƙauya wanda suke cewa mutanen garin da suke cewa sun je kotu sun je kotu ai sun faɗi sunan lauyan su Muhammadu Bila kuma da nazare ne amma da yake akwai wata manufa kaga sai aka bar Muhammadu Bilan sai aka bar dukkan lauyan da suke azare ko Misau ko Bauchi aka tafi Kano aka nemi lauyan shi kudi yake nema aka bashi ya rubuta petition din lauyan da ke sanya aka yi kesin ba sai abin da aka faɗa masa kaga da ya kamata a ce ai shi lauyan da ya tsaya musu har aka yi kesin aka gama shi ya kamata da su zo ya rubuta musu petition din in akwai abin da za a rubuta petition akai ga kuma amsar da Yusuf ya bashi bila da ake magana ma wakili na ne a wannan kotun ni na tura shi wannan kotun ya je ya yi wannan wakilci a madadina to kuma ko ba ma wakili na bane daidai ne a ya zamanto wani lauya yana yin aiki a dakatar da shi a sallame shi a bashi haƙinsa kuma a nemi wani lauyan ya ci gaba Shi yana zargin cewa an sako ku ne saboda ana so a cimma wasu zarafi. A wannan magana ba gaskiya ba ne domin ba magana cin zarafi a ciki. A illa iyaka mun ga cewa dai ana yin wasu abubuwa da basu dace ba. Mu kuma matsayin mu na lauyoyi muna kokari ne mu ga cewa an yi adalci a duk inda ake yin shari'a. Saboda haka sai muka rubuta takardar korafi zuwa hukumomi da suke wannan wuri domin su bincika su gani. in ba gaskiya muke yi ba ai bincike zai nuna in kuma abin da muka faɗa gaskiya ne za su gani sai su ɗauki mataki shi abin da yake cewa daga takardar da kuka rubuta ya nuna alamun rashin sanin aikin ma shi yasa ko adireshi na wata can ba kusa a jihar bauchi ba yadda za su kai takarda to ya ce ba mu san aiki ba haka ilimi kogi ne ni dai ba zan ce shi bai san aiki ba amma a ka'idar aikin lauya wasiƙa da ake rubuta a kai zuwa hukuma ko kotu a ka'idar shari'a ba a sa mata adireshi na wani wuri da yake cikin hurumin wancan kotun a takardu na kotu da ake shigarwa su ake wa wannan ba wasiƙa ba wasiƙa ina da dama a rubuta wasiƙa daga nan kano in tura ta ƙasar turawa ma su in sun tashi bana ansa za su bana ansa ne su turo min ofis ina nan da ke kano balintana bauchi in na rubuta wasiƙa zuwa bauchi abin da nake tsammani shine za su rubuto min ansa tun daga adireshina na kano daga bauchi su turo har zuwa kano a zo a kawo mini in kuma ba a yi wannan ba watakila suna ganin ya musu nisa ko da wahala ai akwai lambar waya a cikin wasiƙar da na rubuta ko kuma adireshin katta kwana su kira ni su ce to mun ga takardarka ga ansa nan mun rubuta maka amma dai ya yi mana wahala aika maka kano ko kana da wani wanda zai karbe ta nan sai in tura wani zai karbi wasiƙa amma a ka'ida ba sai na bada adireshi a bauchi wadda za a kai mini ansa ba ba daidai ne su ce ai wasiƙa tana nan sun yi ansa yana cikin fayil ba yanzu in duba ba haka ka'ida aiki take ba daga cikin jawabansa ya yi bayanin cewa ku dama ba wai aikin kuke duba ba magana kuɗin da za ku samu shi yasa ma kuka yi aka ajiye wancan lauyan aka zo aka ja ku kamar yadda na ce shi lauya yana aiki ne na kuɗi Eh, amma kuma a eh, ka'idar abin da ake koya mana a makarantar lauya shine ba wai kudin ka duba ba adalcin magana za ka duba kokari zaka yi ka ga an tabbatar da adalci saboda haka ba kuɗi muka duba ba muka rubuta wannan takarda kuma ina son ma a sani cewa wannan takarda mun rubuta ta ba tare da an ba mu ko kwandala ba kawai dai gani muka yi cewa an yi abu ba daidai ba ga mutane waɗanda ba su da galihu muka ga ya kamata a shigo a gaya ma hukumomi na gaba wanda watakila ba su sani ba su san abin da yake faruwa su yi maganin abin ba a bamu mu kokobo akan wannan magana ba me yasa kake tunanin shi wannan bawan Allah ya yi wa'annan furce farce haka to in ka duba ai duk maganganun da ya yi bai ma ansa ainihin maganganun da muka yi a cikin wasikar ba shin abin da muka faɗa an yi nan an yi ko ba a yi su ba ai bai yi wannan maganar ba kawai sai dinga wasu maganganun daban so yana ganin kawai magana ce yake yi ta kokarin kare wani abin da bai ko kare shi ba cikin maganganunsa. To yanzu ku a matsayin ku da kuke wakilta wannan mutane wannan mataki za ku ɗauka ganin yadda maganganun nan dai. To ai ka san maganganun ba wasu maganganu ne da ya kamata mu zo mu yi sa'in sa da shi a kansu ba illa iyaka mun mun aika takarda ka'idar aiki ita ce a bamu ansa wannan takardar ba wai a ce mu zo mu karbi takarda an rubuta mana ansa ba. A zahirin gaskiya wannan batu da muke yi batu ne na neman haƙƙin mutanen zirami kamar yadda suka yi kuka. Ba batu ne na cacar bakin kowane ne ya san aikinsa ko kuma iya aikinsa ba. filin ciki da gaskiya ya rubuta takardar neman jin bayani daga ofishin gwamna barista m abubakar na jihar bauchi kai tsaye tunda babu attorney janar yanzu a jihar ta bauchi haka kuma kamar yadda barista Yusuf yusufari ya ce akwai wata takardar da suke rubutawa ko kuma aka rubuta wannan karo zuwa ga hukumar kula da ayyukan shari'a ta jihar bauchi kai tsaye wadda ita tana ƙarƙashin cibjojin jihar ne a huta lafiya.